dam da kuɗi. Tsakanin dan da kuɗi. Ka tsakanin dan adam mu gani. Tsakanin dan Bari mu duba tsakanin dan adam Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Tsakanin an tsakanin dan adayin yan Shirin namu na wannan mako zai yada zango ne a tarayyar Najeriya, inda zai duba karin kashi biyu cikin ɗari na kuɗin ruwa da babban bankin ƙasar CBN ya yi, wanda tuni shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya rattabawa hannu. karin da masana tattalin arziki ke hasashen zai shafi ciniki da hada-hadar kasuwanci. a daidai wannan lokaci da hawan farashin kaya ke shafar iyalai da dama. ka hanawa sai kana da kuɗi. Madalla, to da wannan mataki yana nufin cewa yanzu kuɗin ruwa a Najeriya ya tashi daga kashi sha ɗaya zuwa sha uku cikin ɗari, in ma ajiya ce ko karɓar bashi daga bankuna. To ko menene kudin ruwa da muhimmancinsa ga tattalin arzikin ƙasa? Alhaji Shuaibu Idris Mikati, masanin tattalin arziki a Najeriya, ya yi mana shimfiɗa. A tunanin ɗan Adam, uh, musamman uh, masana kimiyyar tattalin arziki wanda suke ikirarin jari hujja wato capitalism uh, sun kawo tunanin cewa idan misali mutum ya ranci naira dubu ɗari a yau. a ce dubu ɗarin nan za ta iya sai maka waya wayan telefon a watakila dubu ɗarin nan da wata shida ba za ta iya sayan irin wannan wayan da ka saya kan dubu ɗari a yau ba watakila nan da wata shida wayan nan irin wannan wayan za ta kai dubu ɗari da biyar ko da goma saboda haka a kintatan da suke yi shine idan misali na ɗauki kuɗi na aje a banki nan da wata shida sai banki in za su maida man da kuɗi na sai su maida man da dubu ɗari da biyar ko da goma wato suna ƙoƙarin su maida man da kwatankwacin darajar kuɗin da na aje hakanan kuma idan da bashi na ci idan na tashi maida ma bankin sai in maida masu da kwatankwacin darajar kuɗin da aka bani bashi ma'ana ɗan adam yana ƙoƙari ne ya yi adalci da wanda aka karɓi bashi a hannun shi ko kuma wanda ya bada ajiyan kuɗi wannan shine wato kuɗin ruwa a wajen banki. Imanin babban bankin na Najeriya dai wajen karin wannan kuɗin ruwa daga kashi goma sha ɗaya zuwa sha uku cikin ɗari shine cewa tattalin arzikin na Najeriya ba zai iya jurewa ci gaban faduwar darajar naira da ke kaiwa har ɗari shida kan kowace dalar Amurka ba, ga kuma hauhawan farashin kaya da wannan yanayi ya haifar. hakan a cewar alhaji shuaibu idris mikati masanin tsarin na jari hujja karin ya zama dole domin a kare kuɗin masu ajiya da masu karbar bashi inda duk aka ce farashin kayan kaya na farashin su na hawa dole sai an yi ƙoƙari an tabbatar da cewa an ƙara kuɗin ruwa saboda kada mutane su ga cewa in sun aje kuɗinsu a banki ruwan da za a ba su na a masu wato a maida masu kwatankwacin darajar kudinsu ba su hasara ba shine wannan zai iya sa mutanen su yi hubbasa wajen yin tsimi da tanaji da ajiya rashin karin zai iya wato sa mutane saki aje kuɗi a bankuna kuma rashin aje kuɗi a bankuna yana iya kawo mana illa. To sai dai kuma yayin da babban bankin na ƙasa ke cewa ƙarin ruwan ya zama dole akalla bayan tasirin cutar corona kan tattalin arzikin na Najeriya da yanzu ya sake fadawa cikin jidalin yakin Rasha da Ukraine. Ga masu mu'amala da bankuna ta fannin ajiyar kuɗi ko neman lamuni cewa suke yanzu lokaci ne na yin kaffa-kaffa kamar yadda wata ma'aikaciyar gwamnati da ke karbar albashinta ta banki ta tabbatarwa wakilinmu Shehu Saulawa. To gaskiya wannan maganan karin ruwa da aka yi ba mu ji daɗin shi ba dalili ko shine mu ma'aikatan gwamnati da albashin ba wani albashi bane ba mai yawa ba gaskiya ƙarin ruwan nan ya zama mana babban matsala saboda mi yanzu eh, kai da yanzu irin aka yi mana kafin a yi albashi yawanci mukan dan je banki mu dan karbi dubu biyar dubu goma daidai lokacin da albashin mu zai shigo sai su cire eh, kuɗin da kuma ƙarin ruwan da yake suke ɗauka a kai wanda da su kan ɗauki kashi goma sha ɗaya ne yanzu kuma ya zama kashi goma sha uku to kaga wannan sai ya kasance kuɗin da za a zabge maka daga cikin albashinka yana da yawa sai ka tashi da baka da kusa sisi ko kuma abin da zaka samu dan kaɗan ne wannan kaga ya zama mana babban matsala ke wani kwamiti na masana da ƙwararru daga babban bankin na najeriya ne dai ke zama bayan kowane watanni shida domin duba wasu alkaluman tattalin arziki kafin cimma shawarar ƙarin kuɗin ruwan alal misali hauhawan farashin kaya darajar naira da kuɗaɗen waje kamar dala ko euro da kuma ƙimar hulɗar da bankuna da 'yan ƙasa ke yi Ga dai ta bakin wasu 'yan Najeriya kan yadda hauhawan farashin kaya ta riske su wanda babban bankin na ƙasa ke cewa shine tushen ƙarin kuɗin na ruwa. Sunana Haruna Adamu Gaɗau, mazaunin garin Bauchi. cewar yau kamar in ka bar kasuwa cikin sati ɗaya in ka koma sai ka je ka duba du kayayyakin masarufi sun hau sama. Misali shine kamar shinkafa ta dafawa ko ta tuwo wadda bai fi ɗan sati uku da barin kasuwa ba wannan sati da na koma sai je in samu a kayin da kudinta 370 yanzu ya dawo 420 da dai duk da tsadar da hakan muke ta iya kokarin mu ga cewar dai mun samo abin da za a dan kayi baki mu da iyalan namu gaba daya irin wannan a kasuwa dai maganganun da su yan kasuwa suke mana kullun akan cewar su ma sun je an kara musu ne sunana garba ali jos eh gaskiya mun san da hauhawan farashin kayayyaki particularly kamar kayan abinci mun shiga wani hali mu masu iyali abin da ya shafi manja su magi su abin da ya shafi su gishiri su albasa su tumatir duk matsalolin iri ɗaya ne muna iya bakin mu ne wajen abin da ya shafi su garin kwaki da kuma abin da ya shafi shinkafa irin eddas ina a ɗan sai rabin mudu a ɗan haɗa da manja a samu a ci da babu yanda za a yi rayuwan ga yanayin yanda ya zamanto wata hudda sai kana da kuɗi tsakanin kai komai ma sai kana da kuɗi. Yanzu baka mutane sai kana da kuɗi. Jama'a suna damun ka idan kana da kuɗi. Jama'a suna damun ka idan kana da kuɗi. Kuma baka ganin kowa sabo. sai dai kuma ko da yake babban bankin na najeriya cbn na cewa ƙarin kudin ruwan ya zama dole bisa ga wasu dalilai da ke bayyana tattalin arzikin kasa a cewar alhaji shuaibu idris mekati masanin tattalin arzikin karin na kashi biyu cikin ɗari a lokaci ɗaya na da nasa illa. Wato dole aka bugi jaki a bugi taiki a ga cewa akwai buƙatan wato ai ƙarin sannan kuma a ga cewa wani irin ƙari za a yi don kada ya zama cewa ya zama nakasu ina ganin masanan nan da sun bi tunanin da masana tattalin arziki suka yi ta ƙoƙarin su kawo masa shawarwari watakila gauran zaben ƙarin da aka yi da ba haka aka yi ba da an rinka yi kaman bayan watanni uku hudu an ƙara kaman ɗigo biyu da rabi a kan kudin ruwan maimakon a ce ya tashi daga sha ɗaya da ɗigo biyar ya koma sha uku kaga ƙarin kamar ya ɗan so ya yi yawa Gwamnan zaben ya yi nisa sosai akan koma aiki saboda kuɗi ana ɗaukan magana saboda magana saboda kudi. Tsakanin da da da magana saboda kuɗi. Tsakanin da da da Da da duba tsakanin ɗan adam mu gani. da wata hudda sai kana. To masu sauraro da haka kuma shirin namu na wannan mako ya kawo ƙarshe. A madadin Shehu Saulawa da ya tsara shirin kamar yadda aka ji da kuma bakinsa musamman Alhaji Shuaibu Idris Mikati masanin tattalin arziki a Najeriya. Sai kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na RFI. Ibrahim Tukur Kefi shine dai ya sarrafa mana na'ura. Ahmad Abba da na gabatar ke cewa a huta lafiya. kuɗi. wata harka sai kana da kuɗi.